tamkar kisan kai ne wani ciki wani ciki wani ciki wani ciki an wane an yi rai kasa na hawa na hawa wakilin da mun jira ce a ba mu zauna nan mana nake ma abun nan sai da mafuta hadda lawan na nawa nawa nawa Allah wannan magana me yasa yanzu kake kushe yarinya nan ka san an ce idan kaga miciji ya sar dan uwanka, idan kaga sun ba ka tsalle sannan idan ka gima dan uwanka kama da wuta ka sa na kawo to me ya zafi haka wallahi ta kuma tana na fitar su ba ba ba matan gaba ɗaya na fitar su eh ni ne ga matsala ga libido na da walakin dai goro a miya ruwa baya tsami banza to me faru kawai da faɗa ma gaskiya ne saboda ka san ita shirya ta Allah ce kowane lokaci Allah ya kama ta shirya ga da cikin manyan kawo kananan kayan ma ne kwarar da su yau kai ne mai da wa'azi haka saboda ka gama buge harka kan yarinya ko ai baka sani ba ita kanta ta san cewa a gida wani lokacin na rubuta ba kuma wani dalili ko hujja da ta dame su yi ita ko dai wani mafarki kai ne yanzu ma inda na zo ka shirya mu fice ne ina na fita idan ka gana fita masallaci ne domin ku yanzu ka fara buga harka eh ni dan na baka shawara ka da hanya wallahi kuma ita hawan ina ta so ya yi to ita ya take ta san da wannan maganar kuwa eh, ka ji matsalar ku eh wallahi zan ba ta da tun da na ce ka ne magana ta kai ne ba na so zan je in samu hawa zan je zan ji da ni je ka same ta na ban ma zan je ji Allah ka gama da amin sun da ciki harabin ne kisan kai ne wani ciki wani ciki wani ciki wani ciki hawa na fuskanci kin dage wajen sakin kin bata na suna to duk ba nan ba yanzu na riga na gane cewa ruwa ya kare kan kada yanzu hawa ki dubi cikin ki da ya girma fa yanzu ko tausayi na baki ji baki tausayi na kin manta da irin sandan nuna miki a rayuwa yau kuma da wannan ka zo to yanzu me to yanzu me kake so abinda da nake so wa tun da kin dage sai haifi yaran nan don Allah so nake ki bagar na shine magana yawa abin da nake bukata kawai ina so ki bar garin nan ba zan bari ba babu inda zan je tunaji ina neman alfarma ɗaya wurinki don allah ko da kin haifi yaran ba na so ki alakanta shi da ni to ba ka da matsalar wannan abin da baka sani ba shine ni bana bukatar ka a cikin rayuwata haka zaka dan da za a yi fa baya bukatar ka a cikin rayuwarsa na riga na sama mishi uban da ya fi komai awa Samun ciki daga Allah haihuwa kuma baiwa ne kaddara daga Allah ne samun sako rashi na yadda wani ciki ya ni fa yau agwalama nake son sha a gidan nan agwalaba kwarai da gaske <laughs> halkin ban dariya na ji ni cikin tsammani ke kuma cikin gaskiya to amma kin manta ni ma wahala nake in haɗa tsimma in zauna in ɗaure in yi shi yayi ma daidai ciki fa aiki ne ba haka fa nake yi fa gaskiya kina kokari ko fa haka mutane suke ɗauka cikin ki gaskiya ne ko to bari ki ji ai daga ke sai ni sai Allah da ya halicce mu sai kuma mijina muka san da cewa wannan cikin nawa na ƙarya ne naki ne na gaskiya kin gani haka za in haƙura in tashi in miki ko me nake so har ki aifa ki bani dan nan tunda dai ina so ko ba haka bane in lallaba in batar da abin a rububi ai in ba ta haka ne ba sai a gane to yanzu je ki nemi mu abuwan man ki dawo da ce ai komai kike so zan miki kwantar da hankalin da wurin ki mutu zauna bari nemo miki ko agwaluba kaɗai kike so ba wani abu bari nemo ko Gott. Ina ita Fatima ta shiga? Na aike ta. Kin aike ta kuma? Gare da gaske. na mana ke jimar mana sha sai na aike ta siyo mu. A'a. Ta kuma sai ta fita babu izini kuma? To wannan ai matsalar ka ce ni ina ruwana. ko kuma ni kake so da me zan ji da cikin da ke jikina ko kuma da tafiya siyo agwaluma ni kake so in fita in je in siyo dan na ake ta kawai zaka zo ka ce min wani wani wani ta fita ba tare da izinin ka ba ina ruwa da wani izinin ka to amma ya kamata a sanar da ni ko a zama na da nake iko da wannan gidan ya kamata da in san in za ta fita ta fita kuma ni in ba ni na ba ta umarni amma sai ta fita a yadda kuke so kawai ki aike ta tafi ni ban da inci kwata kwata kina gidan nan kwata kwata wannan matsalar ku kai da sai ka bari idan ta zo sai ka kora mata ni kai ga zaka iya wucewa ba na son yawan magana haka ma kika ce yanzu ke ne kike ikwar da na kiran bani ba to shikenan bari dan fatima ta zo zan same ta za mu yi magana mu gani saboda abin da ku ya fara yanzu gaskiya kamata da mataki ni kuma ba zai da nonon ba ba zan aminta ba na faɗa miki za da shigo fatima gwara ta shigo din da ka san abin ya ishe ka ai saka bannin zubda cikin da ke jikina menene zaka dame ni ka ce wani abin ya ishe ka sai yanzu ka san abin ya ishe ka yayi ne bai ishe ka ba وعليكم السلام Amin umma, wallahi baki ji yadda umma cikin nan yake min ciwo ba Ni ina ga mafa yan biyu ne a cikin nan don wallahi umma ku har na fara mafarkin su. Eh, yan biyu sannu kai Allah ka mana su lafiya. A hankali zaki danga matsawa. A hankali. Sannu kin ji? Ha'a. ki danga motsi da karfi a hankali kai kai wannan da ke zan yi bacci yau kai wannan abin daɗi ba Sannikin kin ji to umma na gode karki ci komai ai ina ga tattaro ke ma na tattaro zan komo duk abin da kike so zan miki na ma dawo sannu kin ji duk komai ki sani zan miki kai to umma na gode a yau bacci ba zan yi shi ba saboda murnar daɗi kai sannu kin ji idanu kyawun sura kyawawan kalamai da fisat kin shigarai Fitar cikin gari maganin duhu ko a zahiri Kyawunki ta sani naijiri Kamshinki wane kanan fari A ki na zamke gudu sa gudu sai ɗau hakuri Nafisat in a ki ne dole a mun uzuri Nai faman hakuri wuri so ta bayyana ku na zahiri ki aminta da dukkan kudiri na nafisa da share hawaye na eh, na so ki so na gaskiya hogo na habibiya sanki nake ta bibiya a cikin rai har a zuciya akan ki ko zana sha wuya ni zan jure a duniya kan sanki nake gugurmaya mahimmanci ko kin firwan sha alfahari a kyaukin zarce zinari a gona babu kamar ki ni nifa na ganki zahiri sai na ji shauki da marmari har mutum cikin gari sun gane ki ci ayiri to da ke nake alfahari kuma bana inkari fi ke ce a raina kallon ki ta zame mani jari wayo hasken raina Allahu mun gode ma kai ka amsa soyayya ka ƙara mana san juna ka fidda mu kuma a kunya mu yi auren soyayya a cikin ta mu ma biyayya to ga yau a gabanka mun kara godiya Allahu ka tabbatar mana auren mu rayu a soyayya wai zan ga uban wanda zai hana ni in zuda cikin nan Allah sarki iska na wahala da mai kayan kara to abin da baka sani ba shine wannan cikin kamar na riga na haife shi ya zo duniya ne oke haka kika ce to wallahi ko ya zo duniya sai ya mutu to yake an gama ya riga ya gama don koyau kasuwa ta tashi wallahi dan kwali ya riga ya ci riba ni ke faɗa ma haka na gaya maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene lafiya menene ya same ki mafarki na yi wanda ya mun cikin nan ya fi daina hanya ko sai na zo da cikin nan idan ba ka ba sai ya illata ni kuma da maran nan ya zo har gida ya mun barazana cewa sai na zuba da cikin nan domin ba zan taɓa haife ɗan da ke ciki na inna lillahi wa inna ilaihi ki kwantar da hankalin ki kin ji insha Allah ba abin da zai same ki ina tare da ki a kodayaushe kin ji ki dai ki dinga addu'a mafarki ko na ka a daga Allah ne haihuwa kuma baiwa ne kaddara daga Allah ne samun sako shi na yadda abokina ya gari ne a gari ayyuka ya zama ya kwana bi kuma ya gida wallahi alhamdulillah mana amma gaskiya Muhammad baka kyauta mu ba amma wai me yake faruwa ne tun da muke da kai daga rayuwar mu ta yarinta ba wani abu naka daga taɓa koyi mu ba wani abu da ke samun ka na farin ciki ko na baƙin ciki ka sanar da ni amma a wannan karan sai na ga sabanin haka haka ne abokina amma har yanzu ka bani cikin duhu saboda ka fayyace min ba ka sa ni haske dan Allah gane mai manufanka Muhammad yanzu a ce har matarka ta iya samun juna biyu ka kasa da ni ka kasa faɗa mu wato ni na ɗauka mana wata wata batu ne daban abokina amma abinda baka sani ba shine komai ta lokaci ka gani inda akan wani maganar ne lokaci zai yi wanda ni ya kamata sanar da kai ban gane idan lokaci za ka fahimce mun komai ba magana ɗaya ce mai ɗakin ka tana juna biyu za ka iya faɗa mu a yanzu za ka sani ka gane magana ta akwai wasu abubuwan da ya kamata mu tattauna kanta amma lokaci ba ta yi ba ba a wani lokacin ba ne za ka san komai a lokacin da ya kamata ka sani abokina amma don allah wani magana mu tattare ta anan ka gane za mu yi ta next time sai ban sani ba ko ciwon ciki ne ko kuma kumburin ciki amma idan har juna biyu ne ya kamata a ce ka sanar da ni tun a lokacin ma da yana bai kai haka ba kar ka manta ba kai ne mijinta sannan ba ta da wani ba ka da wata mata wani ta wuce na san komai kai ma kanka aika ta gida ko ba haka bane ni yanzu yana da mutum a nan wajen nawa wajen kemis dina zan yi same shi akwai magunan fara ba shi kwanakin baya zan yi karasa in ya so an jima ka bai mu tona amma dan Allah kai hakuri za mu yi magana kwanan magana kama hakuri Allah za mu yi magana ba zan sanar kuma Allah ya da abin mamaki gaskiya akwai matsala duk lokacin da abokina yake cin farin ciki yana kokarin sayar da ni kasalika in yana cikin sabanin haka ma amma me isa wannan karan

Ina na wallahi idan kana wayar ka aka ce mu kawai gidan ba. Batur. Wa. Ahmad. Oh, Muhammad. Ka san cewa shi da mai zake suna neman haihuwa ko? Mm, Fatima ba sosai mako. To baka sani ba. A jiya na je gidan sanatar da matarsa mai ɗakin su tana da juna biyu. Kai idan Allah ka bari. A kashe Muhammad abin nema ya samu. Kaga idan Allah ya sa namiji ne ai kai takwara za a yi maka. Ai baka sani ba. Baka san inda gizo ke sakan ba. To me yake faruwa kuma? lokacin da na tarma Ahmad da wannan maganar akan cewa na je gidansa na da matarsa da juna biyu hannun na bashi raina kwata-kwata ban ga alamun farin ciki da suka bayyana a fuskarsa ba hasali ma fasa ya ce mini wannan magana ma bata ha a da masa kai ma wasa kake yi da Allah ka bari ka duba mutumin da nan nake nema haihuwa yanzu ka ce matarsa tana dauke da juna biyu amma ka rinka magana babu wani farin ciki a tattare shi kai wallahi daga sai nake maka ha to amma me yake shirin faruwa ka gaskiya dole ya kasance a cikin biyu abu ɗaya na neman ya faru na farko ko ya kasance mu'amala tare da muhammad ta sauya shi ya sa ba zai iya faɗa min abin da ke tare da shi ba kamar yadda matarsa tana da juna biyu har ya tsufa ya kasa faɗa min aini a ni wanda tun lokacin ma da ya awu ne ya ga matarsa tana da ciki zai iya faɗa min ko kuma ya kasance yaron da ke cikin mai dakinsa akwai matsala matarsa ce fa suna tare da ita tun da daɗewa hawa mu da allah dole kasance haka a cikin biyun nan sai abu da ya kasance ko tsakanina da muhammad akwai tangarɗa zuciyarsa wanda ya kasa faɗa mu tunda har tunda kamata ya ci tun cikin da yana wata da ya faɗa mu amma sai dai ta wajen wata tare da faɗan ba ko kuma ya kasance cikin da ke cikin mai dakin sa akwai wani matsala. Adams ka san abin da yake cewa kuwa? Matarsa ce fa. suna tare da ita tun da daɗewa ni kuma karka manta abokina ne tun na yarinta na kowa sanin sa an karɓe iyayensa haka ne gaskiya ne amma eh na sani amma dai wannan abin da ka faɗa ne saboda ba mu taɓa samun saɓani wa tsakanin mu da shi duk abin da na faɗa ma a cikin binin sa da ya kasance kai dai kawai mu je zuwa in bi shi haka tun da ya ce akwai yawanci. Allah ya fa'a asiri wa alaikum salam na zuwa lafiya ala to umma na gaci ce ba rubanka amma umma ai bai kamata ita wannan kuma kina aiki ba da wannan lallura haba ai ka tausaya mata wannan lallura ɗan biyu ne fa gaskiya umma ne ya bata bata kyauta min gaskiyar magana wallahi umma kai to umma ai ba gaskiya bane gaskiya umma wannan yana bata kyauta min amma umma ya za a yi wannan yana tana nan a ce ke ne kike goge-goge da ayyuka to ai kaga matsalan da ke tare da ita haba umma ni gaskiya wannan yarinya ba zan amince da haka ba wallahi ba zai yi ba ji tausayin ta mana wallahi ba zai yi ba umma ba zan zo na kallon wani ta dinga sake aiki ba wallahi ni magana zan mata wallahi ya ne ba za ka yadda ba ko tausayin ta ka ji a wannan halin da take ciki ka wallahi hakan ba zai ba umma komai zan yi a gidan nan abinda tattalin na daɗe na nima Allah ya bani abinda ya kamata ni zan yi Calma é mais aí. Fátima. za ki sa watan jirgin yake goge goge bayan wannan ciki fa ba gaskiya bane to faɗa mata ta ji ka faɗa mata ta ji tunda bata sani ba faɗa mata ta ji to wallahi ba zan ba za wannan ba faɗa mata zan ba gaskiya bane wallahi yanzu ni kina kusa da na kuma ne zama uwa ta makanta kina kusa da ta ai ba gaskiya bane wannan to ta gane da ciki ta ce za ta zo ta yi ko idan na ce a'a zan ce mata in kuma ban yarda ba ai sai ta zata na karyan ne tun da dai ba tare za mu dinga kwana gado ɗaya ba kin ga Fatima ba ganewa za ni da ke ba magana zan zai miki uzuri ni zan miki uzuri amma uwata muna wasa da hankalinta akan wani shi ba gaskiya bane kuma ki sa ta aiki to ai asirin mu ne zai tono ko da ba ban san da aikin nan haka zan yi shiru saboda ina son in aihu ina son da in na shiru yanzu na ci gaba da komai ta gano ba ni da cikin nan fa me zai faru eh to ka ji ta ji kada fa ki manta cewa kar ki manta fa wannan fa mahaifiyata ce duk abin da za mu yi fa ana rubuta wa. to haka kawai da gangan zan ce ta sarka ta zo ta min aiki ne ita fa ta ce na dan ina da ciki in na ce mata a'a sai ta gano to gaskiya hakan ba zai yi a cikin shawara tsakani da Allah ba zan yarda ba ah. ni ba zan yi gaskiya ma ta zama ta kana shi wani halin ba to gaskiya za a samu matsala sai ka gaya mata da bakin ka saboda ni ba zan faɗa ta ce na gore ta ba ya kamata in faɗa ka kai sai ka gaya mata tunda kai ne ɗanta sai ka kawo min yan aiki wannan abun yayi tsakani da Allah Fatima yayi yawa shikenan ka faɗa ta ji na'am Kina hutawa. Sannu. Sannu da aiki. Ya nake ta jin hayaniya. Amma ba komai. In ce ko ba wani abu faru ba. ma. Sannu. Hai, kokari. Sannu A hankali, a hankali, a hankali. Ita matsawa a hankali. inda da dama ma in daga ki matsar da ke dana miki dan shiga daga ciki ko wani ciki wani ciki abinda ka shuka shi za ka girba sif da ciki harabin ne tamkar kisan kai ne wani ciki wani ciki Wani ka cikin ne Wani ciki. wani ciki ban taɓa ganin kai Wani ciki. ba na Wani zan Wani yi magana da Wani aka ce ciki. nan zan fita kuma Wani ciki. Wani nan lafiya ciki. Wani kai Wani dama abokina na son ganin ka ku ne daktoci wai dama um, yana iya yiwuwa ciki wata uku zuwa hudu ya zube to ciki wata uku zuwa hudu kuma eh tana yau ta zube amma fa kasan ba mu ne mai kyau ba tunda haramun ne amma me yasa ka mun tambaya wata bakwai zuwa takwas ba yana iya yiwuwa zube kuwa har idan ciki ta kai wata bakwai zuwa takwas babu magana kuma bukata kai ka sani duk da kai ba dokta bane in kaga ta kai wata bakwai zuwa takwas magana zuwa ciki babu sai dai kawai a hakura haife shi amma zan so sani me yake faruwa ne mutumina ya kamata ka san fa damuwarka ta waje ka gane kawai dai na tambaye ka ne ka sai yana da kyau mutum ya ringa ƙarin ilimi ko a ce na zuna da dakta ban san irin wannan abubuwan ba kaga da matsala ya kamata ka faɗa mu da ni aminin ka abokina babu komai kawai da na tambaye ka ne kai ma ka san da da matsala zan faɗa ma musamman ma yadda na san cewa zaka kawo min da dukkan wata matsala da ke damuna amma ba wani abu kawai dai na tambaye ka ne domin na buƙatar ƙarin ilimi a wannan bangaren to shikenan dama ina son mu yi magana mm. amma ka gana mai kuma a cikin gidan nan ya na ka cikin damuwa ya nan na cikin damuwa ina so kamar kawai za ka rufe masu na daga nisi kai sai allah da halicce in allah yadda in dai sirri ne ba za ka taba ji a bakin wani ba zan rike maka insha allah na gode to ina son tabbatar maka da cewa wata tana da juna biyu juna biyu kuma ya kana wayayye kai kuma za ka zo ka bari har yarinya nan ta ɗau ciki juna biyu a je a zubda mana wata zalunce ne ta cuce ne a lokacin da cikin da yana wata biyu mun yi da ita akan zan ba ta kuɗi ta je ta zubi da wannan cikin amma sai ta ki zubarwa sannan kuma daga bisani na zo na ƙara ganin ta wannan cikin sai take nuna min da cewa ba za ta zubar ba a taƙaice ma ka san yadda hawa take jin tsoro na ta gama rina ni yanzu me yasa baka shawarci mutum farko ai wannan cikin ba zai tsiro idan har baka so ka ci gaba da garin wannan cikin adoran kasa sai dai in ga shawa ni kuma zan yi kisa ne to yanzu ya za a yi me abin yi abokina ni dai zinan Allah abin da nake so da kai ka taimaka min ka taimaka min dan Allah gurin bani shawarwari ya za in fita da cikin wannan halin me kuma shawarar ka akan haka shawara ta shawara abin da za a yi kawai ka bari Allah ya sauke ta lafiya sai a daura muku aure ba zan yi rama ba a irin rayuwar da muka da ita ba zan yi auren ta ba ba zan yi ba Adamu daga Allah ne haihuwa kuma baiwa ne kadara daga Allah ne samun sako rashin